<laughs> ashe maganar ta girma kamfanin mu na ɗab'i tare da zamani ya kasance bahaushiya international limited ashe maganar ta girma ya international limited ashe maganar ta girma masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci Har yanzu muna cikin littafin latana Return wanda yake mallaki ne ga Cibaɗo, ɗaya daga cikin marubuta yanar gizo. Haka kuma, idan mai sauraro zai tuna mun kwana ne inda muka ji sosai suka yi farin ciki da zuwan nasu musamman ma Rabi, wadda har hakan ya gaza ɓoyuwa a saman fuskarta. A haka dai gidan ya dinga kacamewa da abokanan arziki tamkar a lokacin ake ɗaurin auren. washe gari. Tun da sanyin safiya, jama'ar daga Arɗo suka gama hallara a bakin ƙofar gidan Modibo, wanda aka shimfiɗa manyan tabarmin kaba a farfajiyar gidan. Abi ne ya fito, sanye cikin wata rantsastsiyar gizina fara da ita, wadda ta ji uban aiki irin na manyan masu kuɗi da ke matuƙar ji da kansu. kallo ɗaya eh, za ka yi wa abi ka fahimci zallar ka fahimci zallar kamar da suke da muzaffar tamkar abi ya yi kaki bayansa kuma muddiba ne shi ma sanye cikin wata hamshakiyar gizina faratas da ita wadda ta ba wa kyawunsa damar fitowa abinka da bafulatanin asali wanda ya gadon kyau ba ka hayi ba. A haka suka fito suka zauna bisa tabarmar inda jama'ar ke zaune. Can na hangi oga Idiyan ya ɗau harami shi ma cikin wata shadda irin ta mutanen Senegal brown wadda ta yi masifar masa kyau. Sai dai fuskarsa sam babu yalwar murmushi kamar yadda ya saba. nan Modibo ya shiga gaisawa da abokanan arziki har ya kammala amma shiru babu labarin isowar iyayen ango. Malam Ira da ke gefen ya dube shi ya ce, Modibo, a ƙa'ida a tarihin wannan garin ba a taɓa kaiwa wannan lokacin ba a ɗaura aure ba. Murmushi Modibo ya masa ya ce mu ci gaba dai musu uzuri watakila wani abun ne ya riƙe su. Tun ana sa ran isowarsu har mutane suka fara cire rai da zuwan nasu nan fa aka fara tsigumi. ƙananan maganganu suka fara tashi. Can kamar daga sama aka ji muryar Hashimu maroƙi yana faɗin, sanarwa daga bakin uban ango jaura Ibrahima Bawuru cewar sun janye batun auren ɗansu manga da kuma Rabi'atu ɗiya ga Modibo ɗan lami ɗan ardu bisa wani babban dalili da ba su bayyana ba. Fatan Malam Modibo zai gafarce su. Take gaban muddi yayi wata irin faduwa lokaci guda kuma idanunsa suka ciko da wata irin kwallar bakin ciki. Gumi ne ya dinga keto masa, yanzu shi kenan ba manga ya gama yi wa rayuwar iyasa illa, sabida a tsarin al'adar garin muddin wata matsala ta gifta a ranar ɗaurin ki har ta kai ga an basu aura miki aure to fa har abada ba za ki taɓa yin aure ba. A haka za ki zauna har mutuwarki ta riske ki domin kuwa babu mai auren ki. Wannan masifa yake ji wa ɗiyarsa tsoro don haka ya ɗora, don haka ya rabka uban tagumi a ransa faɗi yake "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kamar daga sama ya tsinkayi murya Idiya a saman kunnensa yana faɗin ma can Mulaika ba sa'ar aurensa ba ce, don haka ka koma ka sanar da ƙananan mutanen da suka turo ka cewa A yau ba sai an jima ba za a shaida ɗaurin auren Rabi'atu da wanda ya dace da ita. Ediyan ya faɗi hakan yana mai zaro bandir ɗin 'yan dubu dubu guda biyu daga aljihunsa, wanda ya yi daidai da naira dubu ɗari biyu a matsayin sadaki. Ya ajiye a gaban Modibo ya ce, Baba, ina mai nema wa kaina auren Rabi'atu idan har za ka iya bani Lokaci guda kuma Abi ya matso dab da Modibo ya ce, ni nan zan zame masa wakili da zai karɓa masa aurenta domin kuwa shi ɗin ɗa yake a na, ko da a ce mahaifinsa yana gurin nan ni mai iya karɓan masa aure ne domin kuwa na shaida da nagartarsa. Cikin ƙanƙanin lokaci muddi ya ɗago manyan idanunsa yana kallon Abi cikin wani irin yanayi wanda ya fi kama da na kaɗuwa ya ci. Ta ya hakan za ta kasance kuma Abdulwahab Murmushi Abi ya saki irin nasu na dattijawan usuli ya ce, Kar ka damu Modibo, san bai kamata mutanen da aka tara saboda ɗaurin auren nan a bari su watsi hakanan nan ba. Ɗan jim yi kaɗan sannan ya mai maida kallonsa ga Iliya ya yi murmushi sai kuma ya kalli Modibo da Malam Iro wanda suka yi shiru suna nazarin abin a ransu. cikin mintunan da ba za su gaza biyar ba jama'ar da ke wurin suka shaida ɗaurin auren Rabe da wani daban saɓanin bamanga wanda iyayensa suka janye aurenta da wani dalili nasu na daban wanda har yanzu ba su bayyana shi ba. Nan da nan aka shaida aka shiga rabon goron ɗaurin aure da kuma manyan alawoyi masu tsadar gaske kamar dama an shirya wa abun. Zan so tim idiyan ku ga yadda ango Idris yake washe baki tamkar wanda aka yi wa bishara da gidan aljanna. A haka taro ya watse, kowa yana son barka tun a yammacin ranar iyayen amarya da kuma gwaggwaninta suka shiga kimtsa amarya sabida gabatar da bikin al'ada kamar yadda suka saba. Sai dai duk yadda Idi ya so ya haɗu da ita sam abin ya gagara sabida an riga an keɓance ta. za a gabatar mata da abin da suke kira da bid'dom. Idan aka ce bid'dom ana nufin wankan amarya da fulanin daji ke yi wa ɗiyarsu da zallar madarar shanu gami da wani sinadari na musamman wanda ya kasance sirrinsu ne na gado ta ɓangaren mallakar miji da kuma inganta rayuwar auratayyarsu. A lokacin da su ummi da mum suka ji da wanda aka ɗaura auren Sosai abin ya girgiza su musamman ma Ummi, ita kuwa Mom so sosai haka ya yi mata daɗi, tamkar dama abin da take burin ya kasance ɗin kenan A haka suka gabatar da bikin al'adar jikin Ummi a matuƙar sanyayi don har ga Allah tana matuƙar tausaya wa Muzaffar ɗinta. To amma ya ta iya tunda haka zanen ƙaddara ya izo mata da shi. A gurguje felice. Bayan an kammala bikin al'adar sosai Ziya ta kaɗu da yanayin da Rabe ke ciki saboda zallar damuwar da ke cinta a ranta. Gaba ɗaya duk ta gama ramewa a tsaye, amma saboda tsabar ƙarfin hali irin nata, ta ƙi bari wani ya san halin da zuciyarta take ciki. Babban abin da ke ƙara ɗaga mata hankali shine ta ina za ta fara rayuwa da ba Manga. a matsayin mijin aurenta saboda har ga Allah bata san abin da ke faruwa da al'amarin aurenta ba. ya Yafendinta Bintu ce ta shigo ɗakin da aka gama kafa ta da murmushi akan kan fuskarta ta ce, Baddo, ko kuka rabe ta sakin mata lokaci guda kuma ta faɗa jikinta tana rerawa. Kaf cikinsu babu wanda ya yi yunƙurin hana ta kuka ko kuma rarashinta ba don komai ba sai don ta samu peace of mind sai da ta yi mai isarta sannan ta sa tafukan hannunta tana share hawayenta kamar ba ita ce ta gama gurzar kuka a jikin yafen dinta bintu ba inna laura ce ta shigo ɗakin tana jan ƙafa da ƙyar ta ɗauke da wata ƙaramar ƙwarya wadda aka yi mata jiko na musamman ta miƙa wa yafen dinta bintu ta ce maza ki bata ta shanye zuwa anjima America zuwa anjima Americatu za ta kawo ɗayan sai a jiƙa kafin wayewar garin gobe masu ɗauka amaryar su zo. Murmushi ya ta Bintu ta yi ta ce, "Eh lallai Laure kin dage sai kin haɗa 'yar nan take. Allah da ya saka miki da alkhairi bisa ɗawainiyar da kike yi. Allah kuma ya raba ki da cikin jikinki lafiya." Kasa magana idan Laure ta yi sabida wata ƙwalla da ta taso mata ta kwanta a saman ƙwayar idanunta. Nan da nan ciwon da ke cinta a ranta ya dawo mata sabo fil, tamkar a lokacin abin ke, tamkar a lokacin abin ke faruwa. Lokacin da ta tuna, da ta tuna cikin suwaye a jikinta, da hanzari ta juya ta fice tana mai zubar da kwallar bakin ciki da na dama A haka dai abubuwa suka dinga tafiya masu daɗi da marasu daɗi har garin Allah ya waye. Kusan a tare su suka fara shirin komawa Abuja domin iyakar kwanakin da Abi ya ba ya ƙare. Gaba ɗaya bakin Idiyan ya gaza rufuwa saboda tarin farin cikin da yake ciki. karfe shidan safe daidai haka suka gama kintsawa cikin wani ɗin aka suka gama kintsa amarya cikin wani bulo ɗin saƙi wanda ya masifa karɓar jikinta. Gaba ɗaya fuskarta an zane mata ita da wani farin fenti gami da ratsin yalo. Kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatarwa da kanka cewa ka ga cikakkiyar asalin bafulatanar daji wadda ta amsa sunanta 'yar fillan gaske babu sirki. Ɗakin madiba aka fara kai ta, nan ya shiga yi mata nasihu masu ratsa jiki wanda a zuciyarta take jin tamkar nasihar bankwana yake mata. Sosai take kuka daga cikin mayafin saƙin da ke jikinta wanda aka rufe mata kanta da shi. Ba zato ba tsammani ta miƙe ta isa ga mahaifin nata ta rungume shi ta tana gurzar kuka kamar ba sa ta daina ba. Da ƙyar suka ɓamɓare ta daga jikinsa suka fita da ita zuwa bukkar inna Laure. Nan ma ba ƙaramin kuka Rabi ta yi ba haka ɓangaren Lauren ita ma. Nan dai laura ta roƙe yafiyar marainiyar Allah wato rabe duk yadda ta so ta miƙe ta isa gare ta kasawa ta yi saboda nauyin cikin da ke jikinta. Har gaban ta rabe ta isa ta durƙusa daidai yadda za ta iya rungume ta, ta ce, duk da cewa kin ne ni ba da soyayya ba, wallahi ko daidai da rana ɗaya ban taɓa jin cewar na tsane ki ba. komai ya fito daga bakinki a kaina idan kika furta shi. Ban taɓa sashi a raina ba ballantana har ya dame ni saboda na san komai na duniya yana da limit ɗin shi. Don haka ki sa a ranki cewar kima matsayin uwa kike a gare ni. Na yafe miki har abada innata Sabida ke na sani ba mahaifiyata ba. ta faɗa hakan tana fashewa da kuka. Gaba ɗaya laura ta kasa magana saboda kukan da take yi. A haka aka fita da Rabe zuwa ga kakarta wato mahaifiyar babarta Goggoji. Nasiha sosai ta yi mata mai ratsa jiki ita ma akan rayuwar duniya da kuma mutanen da za ta yi rayuwa da su waɗanda suka kasance akwai bambanci mai tarin yawa a ɗabi'unsu da kuma irin nata. Nan dai gaba ta fahimci auren waye a kanta. Ko kaɗan ba ta yi baƙin cikin da jin wanda ta aura ba. Abu ɗaya kawai ta sani shine komai muƙaddari ne daga Allah. Haka kuma ba komai muke so kuma muke samu a rayuwar mu ba. Wasu lokacin ma abin da muke so wallahi ba alkhairi ba ne a rayuwar mu. Sai kaga wanda muka fi ƙi ɗin shine yafi zama alkhairi a rayuwa. Mai wayo shi ke barwa Allah zaɓi kan dukkan lamarinsa. Duk wanda ya miƙa lamarinsa ga Allah ba zai taɓa jin kunya ba. Wannan alkawari ne na Ubangiji. Duk inda miji na gari mai tattalin matarsa ya kai wallahi Idiyar ta san Idiyar ya wuce haka. Shi ya sa ba za ta taɓa baƙin ciki da aurensa ba. Indai har ta cika 'yar, har ta cika 'yar halak kuma wadda ta san halacci. Duk irin sabon da ke tsakanin Modibo da ɗiyarsa, sam hakan bai sa ya zubar da hawaye ba, don haka har suka fito da Abi idanunsa ras kamar ba ya kewarta. Hannun Abi ya kama, yana kallon tsakiyar idanunsa ya ce, Zan roƙe ka wata alfarma Alhaji, tare da yaƙini da kuma sanya ran cewar za ka yi min ita. Da kulawa Abi ya kalli, Abi ke sa ya ce, Ka fi ƙarfin haka a wurina, wallahi kawai ka faɗi me kake so wallahi zan yi maka shi. Murmushi Modibo ya yi wanda ya bayyana takarsa a fili ya ce, So nake da zarar kun isa inda za ku je don Allah kar ku bari rabi'a ta kwana a wani gida wanda ba na mijinta ba. Da kulawa Abi ya ce, Insha Allah zan cika maka wannan alkawarin naka, kuma ni da kaina zan kai ta har ɗakinta ba tare da na bari an tsaya gabatar da wata bidi'a ba. A haka Ummi ta fito jiki a mace suka yi sallama da kowa da ke wurin, suka shiga motocinsu. A wannan hali babu abin da Ummi ke tunani kamar gudan jinin ɗanta Muzaffar, wanda ta san wajibi ne ya shiga gagarumin tashin hankali idan har ya samu wannan labarin marar daɗin ji a kunne. A haka suka isa airport bayan zuwansu da mintuna sha biyar jirginsu ya ɗaga zuwa birnin tarayya Abuja. Suna sauka, iyalan Sifi suka tarar da manyan motoci na jiran isowarsu, nan dai suka yi sallama da Mom, Gideon da Ummi, kowa ya ta kansa a kan cewar in sha Allah karfe huɗu za su zo ɗauka amaryarsu. Sam ba haka idiyan ya so ba, ya so a ce ya gaba da matarsa, amma kuma sam bai samu damar hakan ba. Ɓangaren Muzaffar kuwa tun bayan labawar da ciwon da kansa ke masa ya koma bakin aikinsa, duk irin zafin da zuciyarsa ke yi sam hakan bai sa ya bayyana wa Mom da Fadila damuwarsa ba. Baba Hajara ce kawai ta san halin da yake ciki, saboda irin son da take masa, duk da kasancewarta mai aiki a gidansu, sam ba a hakan yake kallonta ba. Kallon kaka yake yi mata kuma wadda yake ƙauna. <clears throat> Zaune yake a ofis ɗinsa sai faman danna system yake amma sam hankalinsa baya tare da shi. Haka kawai yake jin gabansa na faɗuwa wanda gaba ɗaya ya rasa dalilin haka A haka ya miƙe jikinsa a mugun mace ya bar ofis ɗin zuwa gida. Ɓangaren Idiyan kuwa yana zuwa gida wani sabon uban wanka ya ɗauka cikin wata shiɗaniyar shadda milk colour wadda wadda ta fito da ainihin kyansa sai baza uban ya garin tsada take yi da maiƙo. Fakar idon mom yayi ya ɗau motar sai ya nufi gidansu Muzaffar don ganin amaryarsa saboda baya jin cewar zai iya jurar har zuwa lokacin da za su kawo masa ita. Fakin yayi yi Fakin na tsanaki ya sauko yana ƙawata fuskarsa da wani hamshakin murmushi. A natse ya fara takawa har ya isa faɗin Muzaffar don duk a tunaninsa yana ciki. Haka ta fara falon aminin nasa ya yi wa kansa masauki tare da zaro wayarsa yana ƙoƙarin kiran Muzaffar ɗin. A natse gad suka faka motar ya fito ba tare da ya tsaya jiran su buɗe masa ba ya nufi faɗinsa Duk irin karar da wayarsa ke yi sam bai bi ta kanta ba har ya shiga falon. Tsayawa ya cak yana bin ko'ina da kallo don bai yi tsammanin ganinsa ba sam a wannan lokacin. Murmushin ƙarfin hali ya sakar masa sannan ya ƙarasa gare shi fuskarsa ɗauke da mamaki ya ce, Um, um, so masha Allah, kamar wani sabon ango. Muzaffar ya faɗa? hakan yana wani mali baki cike da tsokana. Dariya Idiyan ya yi ya ce, Eh mana, ai baka yi makuwa ba. Angon ne ni, But please go and take shower ka zo ka raka ni ɗakin matata. dan buɗe manyan idanunsa Muzaffar ya yi ya ce you are not serious wallahi da gaske nake. Ina da ɗakin, ina da ɗakin matana za ka, wallahi ɗakin matata za ka raka ni. An ɗaura min auren ba zata Yau ɗin nan ba tare da na shirya wa hakan ba. Amma idan kana tantama a kai you can call Abi and ask him. Ɗan jim kaɗan Muzaffar ya yi amma da yake ya san Idiyan ɗin bai taɓa yi masa ƙarya ba, ya sa har a ransa ya amince da abin da ya faɗa masa ɗin. Tilasta masa Idiyan ya yi har sai da ya yi wanka kuma ya buɗe durowa ɗinsa ya ɗauko masa wata milk ɗin shadda sakta jikinsa ya ba shi ya saka, sannan ya ɗora hula tare da ɗora wani shaiɗanin agogon Rolex wanda ya haskaka tsintsiyar hannunsa. Take ya bayyana a cikakken matashin ɗan kasuwan nan mai ji da naira gami da aji wato CEO of safar Enterprises. A haka suka fito harabar gidan sai baza kamshi suke yi. Ya yi mamaki sosai da ya jiyo hayaniyar hirar mutanen gidan a ɓangaren Ummi. Don haka kai tsaye can suka fara nufa da sallama suka shiga falon. Fuskarsu babu yabo babu fallasa. Abi, Ummi, Mom, Fadila, Zainab kai har ma da babu Hajara duk suna zaune a falon except amarya Rabi. Kafe su da idanu gaba ɗaya jama'ar da ke falon suka yi, a nutse suke takowa har suka shigo falon suka zauna babu wanda ya ce da su ƙala har suka sha jinin jikinsu. Kallon Ummi Muzaffar ya ya ce, Ummi sannunku da dawowa, ya hanya? Murmushi dai ta ce lafiya, lausan Lawson ya jikin naka. Da kulawa ya amsa mata amma kuma bisa ga mamakinsa babu fara'a ko ta ɗigo a saman fuskan mom. Kallon su babu Hajara ta yi ta ce, Idris ashe kuma ka ɗaura aure to Ubangiji Allah ya sanya alkhairi. Sosai Idiyan ya yi ya ji kunya cike da jin kunya. Muzaff yake bai fara sosai ƙesa. Muzaffar zai yi magana kenan Abi ya ce oya ku tashi mu je. Babu su suka miƙe suka bi bayansa. Parking space direct Abi ya nufa suna biye da shi. Wata baƙar Bugatti suka nufa Abi ya buɗe bayan motar ya shiga sannan Idiyan ma ya shiga baya. Muzaffar kuma ya shiga gaba ya shiga baya ya shiga gaba bayan direba ya shiga baya direba ya ja motar zuwa can saman layin su kaɗan. Masu bari mu kwana nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba kafin nan nake cewa assalamu alaikum.